hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina ah, muna karatu cikin littafin Allah madaukakin sarki ah, jiya mun karanta ayoyi sama abin da ya shafi ayoyi na jarabawa da Allah yake jaraba bayinsa da kuma yadda ya kamata bayi su kasance idan wani abu na jarabawa ya same su su mayar da shi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki a yau za mu tashi aya ta ɗari da hamsin da takwas wanda take bayani akan wani ɓangare daga cikin ibadoji da Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta su wato ga wannan al'umma ɗin ne ibada ta aikin hajji wani ɓangare daga cikinta. shine wato sa'ayi tsakanin safa da marwa ko kuma kai kawo tsakanin safa da marwa sannan kuma a gaba ayoyi da suka yi gargadi wajen da tsoratarwa wajen ɓoye abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar ya bayyana shi da kuma sakamakon waɗanda suke aikata haka ne haka muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu ya ɗaura mu akan abin da yake daidai ne abin da yake na kuskure kuma Allah maɗaukakin sarki ya kare mu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 إن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم ويلعنهم اللاعبون إلا الذين تابوا إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم Allah maɗaukakin sarki <clears throat> A waɗannan ayoyi yake cewa inna safa wal marwata min sha'airillah lallai safa da marwa suna ne na wasu duwatsu guda biyu wanda suke wato gefen ɗakin Allah an an ce duwatsu ba wai karka ɗauka kamar dogon dutse ba ko duwatsu ne waɗanda suna da ɗan tudu haka wanda a wancan karatu da muka yi na baya na kissar annabi ibrahim da ɗansa ismail cewa mahaifiyar ismail ta yi ta kai kawo tsakanin wannan duwatsun ko to wannan suna ne na duwatsu da safa da marwa kuma duwatsu ne da har yanzu akwai su za a ce ko da a ce ba dukansu gaba ɗaya ba musamman shi marwa ya riga ya narke an gane ko amma dai safa akwai sauran tudinsa har ana gani kuma dukkaninsu su mutum ya je daga ƙasa inda aka yi aka yi inda ake sa'ayi a ƙasa za ka ga asalin tushen su ma yana nan da wanda suka je mataki na ƙasa kenan akwai matakai guda uku akwai ƙasa akwai tsakiya akwai can sama A duk wanda ya je zai ga waɗannan ah, wajaje to Allah maɗaukakin sarki ya ce lallai safa da marwa da yin ibada kai kawo a tsakanin su wannan min la yana daga cikin alamomi da Allah maɗaukakin sarki ya sanya domin bautarsa a dalilin saukar wannan surar ko wannan ayar akan safa da marwa musamman shine eh, akwai wasu gumaka ne guda biyu a da a jahiliya akwai gunki guda ɗaya a safa akwai ɗaya a marwa to sun kasance idan suka zo aikin haji in suka zo daidai safa sai su shafa wannan gunki in suka je marwa ma sai su shafa wannan gunki to da Allah madaukakin sarki aiko annabinsa ya shar'anta musu aikin haji bayan an rushe duka gumata to sai ya zama wasu daga cikin mutane hankalinsu baya kwanciya sai in suka je safa da marwa sai su dinga jin kamar suna bibiyar ibada ce da ake yi da ta jahiliya da haka sai suka ɗauka yin hakan laifi ne kamar sun koma suna bin addinin gargajiya na da wanda kuma asali dama ba gumaka bane a wajen kamar yadda bayani ya gabata uwar annabi ismail ita ce ta yi kai kawo tsakanin duwatsun nan ko to adadin da kai kai kawo akwai gunki a wajen ne babu daga baya ne aka zo aka tattafa gumata a duk wani eh, kusurwa ko wani bangare na cikin ɗakin Allah suka sassaka gumata suka canja addinin annabi Ibrahim to shine Allah madaukakin sarki bayan wannan abin ya dame su suka zo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suke cewa annabin Allah fadawafin da muke yi din nan tsakanin Safa da Marwa kamar fa yana cikin abubuwan jahiliya da muka muka muka bari da kuma yanzu gashi mun zo muna yi to sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace sai Allah ya saukar da wannan ayat a inna safa wal marwa min ja'irillah ai da safa da marwa alamomi ne daga cikin alamu na addinin Allah da Allah ya sanya a bauta masa ba wai alama ne na aikin jahiliya ba sai Allah yake faman hajjal baita aw itamara duk wanda ya ziyarci ɗakin Allah da aikin hajji aw itamara ko ya yi umara fala junaha alaiki an yatawafa bihima ba laifi a kansa ya yi ɗawafi tsakanin ya san an ce dawafi ba dole sai kewayawa ba zuwa ka je ka dawo shi ma ana kiran shi ɗawafi. amma dai an fi kiran shi da sa'ayi saboda akwai akwai jijjiga jiki a jiki a cikin shi shi sa'ayi ko mutum zai sauka ya tafi da gudu sannan kuma ya je ya tsaya ko sannan kuma ya sake dawowa ya tafi ya yi gudu to ya za ta kira shi sa'a yi. duk abin da mutum zai jijjiga jikinsa ana kiran shi sa'a ko zai aikatar da jikinsa to Allah ya ce fala junaha alaihi an ya tsawafa bihi ma babu laifi akan duk wanda ya je ya yi eh, tsakanin safa da marwa babu laifi a kansa ba za a ce ya aikata ayyuka na jahiliya ba wa man a khairan wanda kuma ya aiki na alkhairi na nafila a kan na farilla da aka wajabta masa ya yi tsarin wani aiki na nafila ma'ana bayan ya yi aikin haji shi na farilla kuma zai zo yana dawafi na nafila ko kuma ya aikin umararsa daga baya kuma ya zo yake yin wani tsawafi na nafila wanda ba a wajabta masa ba ya sanya ma kansa don neman lada da kusanci da Allah to duk wanda ya haka Allah yake fa inna Allah shakirun Allah madaukakin sarki abin godiya ne Allah abin godiya ne ga abin da bayi suna gode masa kuma shi ma Allah madaukakin sarki yana musu sakayya na abin da suka aikata kyakkyawa alimin Allah madaukakin sarki kuma masani ne akan bayinsa ya san abin da suke aikatawa to wannan yake nuna mana cewa yin sa'ayi tsakanin safa da marwa wannan ba ba laifi bane wannan kuma ba ibada bace ta jahiliya Balma yana cikin rukunai na aikin hajji rukunan aikin hajji shine yin harama ma'ana ɗaura niyya tun daga miƙafi sannan kuma sai wato ɗawafi ga duk wanda zai fara shiga ɗakin Allah ko da aikin hajji ko umara abin da ya kamata ya fara yi shine ya ɗawafi wani ana kiran shi ɗawaful kudu ko da wani irin niyya ta tafi ko umara ne ko aikin hajji ne ko waye lallai dole ne sai ka yi wannan sai ka an gane ko sai kuma yi safa da marwa sannan kuma sai tsayuwan arfa wannan ga aikin haji ke na rukunai guda hudu da mai umara kuma sai ya aski ko sai sai to a yi tsakanin safa da marwa yana cikin wato ayyuka na na aikin haji da ba laifi a kan sai Allah madaukakin sarki ya bayyana ma mutane hukuncin haka ai Allah ne ne shar'anta shari'a da aka ba mutum bane zai zaɓi abin da yake so ya ce abu kaza zai yi abu kaza ba zai yi ba wannan kuma kamar raddi ne da martani ga musamman waɗanda suke ganin cewa addinin musulunci kamar yadda wani dan uwa ya tambaya cewa ana bauta ma dutse ko wani bakin ɗaki la wannan duk ba su ake bauta ma ba ai Allah madaukakin sarki ya sanya dawafi ne da kuma sa'ayi da dukkan abubuwa da suka shafi manasik na aikin haji ba don komai ba sai don girmama Allah madaukakin sarki ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya aikin haji bayan ya gama aikin bayan ya gama sai ya nufi inda zai yi safa da marwa farkon abin da ya faɗa sai ya ce inna safa wal marwata min ja'ir da karanta ayan nan sai ya ce abda'u bima bada Allahu bi zan fara da abin da Allah ya fara ne haka sai ya tsaya akan safa ya tsaya akan wannan dutse ya juyo da fuskarsa ya fuskanci ɗakin Allah sannan ya ce Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. To, ake ba bautan gumaka ba ne, ce la ilaha illallahu wahdahu, la ilaha illallahu wa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallahu wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara abdahu wa hazama wahdahu abin ya faɗa kenan wannan akwai kiran wani gunki a ciki haka nan da ya je tsaya akan marwa sai ya sake waiwayowa ya fuskanta alƙibla ya sake karanta irin wannan ya girmama Allah so uku sannan kuma ya tsarkake Allah da wannan ambato sannan kuma ya yi godiya da Allah maɗaukakin sarki shine an jaza wa'adahu Allah ya cika masa alƙawarinsa alƙawarin da ya la tadkhulunna al-masjid al-harama insha Allah aminina wa nasara abdahu kuma ya taimaki bawansa in ji annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya taimake shi akan waɗannan runduna ta Makka wanda da suka hana shi shiga kuma suka fito da za su yaƙe shi wa hazama al-ahzaba wahdahu kuma Allah ya wato rinjayi rundunoni shi kadai dinsa saboda haka abin da ake aikin haji gaba ɗayansa in ka kalla da umara din nan ba tsafi bane ba kuma wasa bane ambatan Allah duk inda ka tsaya za a ce ka ambaci Allah a waje kaza in ka kalli dutse hajarul za ka ce bismillah allahu akbar ka nuna shi in dawafi ne abin da ake a cikin dawafi addu'o'i ne da ambatan Allah da kuma karatun alƙur'ani duk da wuce wannan ba ka je ka tsaya a kan safa da marwa addu'a ne in ka yi tsayuwan arfa addu'a ne in ka je ka mash'alul haram ambatan Allah ne haka duk abin da za a yi a ciki bauta ne ga Allah kuma ambato ne na Allah maɗaukacin sarki to sai Allah madaukakin sarki ya bayyana wannan hukunci ga waɗannan mutane wanda da su suna ganin kaman cewa yin hakan kaman an an koma gidan jiya ne inda da gumaka ne a wajen ya ce a duba asalin kuma akwai gumakan a wajen ko babu su asalin dama babu kuma yanzu sai aka zo ana yi babu su daga baya ne kenan aka sa wannan gumakan eh, gumakan guda biyu ne wasu suna cewa gumakan wasu mutane ne Eh, namiji da mace aka ce wasu ka ce a ruwa yanzu cewa wasu bayan Allah ne na kwarai to saboda su girmama masu sai suka kafa su ka zama alama don su dinga tunawa da su suna bautan Allah da haka kuma sai aka koma aka dige da bautar su wasu ma suka ce a'a wani mutum ne da wata mace suka yi babban laifi suka shiga ɗakin Allah suka yi zina da haka sai aka zo aka aka aka jefe su sai aka ɗaura su shi aka ɗaura gawaki ko aka yi gunkinsa a kan safa ita kuma aka yi a kan marwa dan su zama izina da duk wanda ya zai ga wani su ne suka aikata kaza daga nan kuma ana tafi ana tafa har kuma aka koma aka fara bautan kaga sun zama hanyar shirka da Allah kenan yasa duk wata hanya da zaka ta kai mutum zuwa ga bautan wani Allah addinin musulunci yake katse ta ake yanke ta Allah madaukakin sarki sai ya koma kan bayani akan masu ɓoye ayoyin Allah akan gabansu su ne yahudu da nasara sannan kuma har zuwa wanda za su biyo bayansu wanda zai san gaskiya ya ɓoye ta ya ƙi faɗanta Allah ya ce innal ladina yasumuna ma anzalna min albayyinati wal huda lalle wanda suke ɓoye abin da muka saukar na daga wato hujjoji da kuma shiriya min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab bayan mun bayyana shi ga mutane a cikin littafin da muka saukar ma annabi sallallahu alaihi wa sallama da ma sauran manzanni to Allah yake duk mai yin haka ulaika la yal'anuhumullah waɗannan Allah ya la'ance su kuma Allah zai ci gaba da la'antar su wa yal'anuhumul la'inuna kuma masu la'ana za su ci gaba da la'anarsu masu la'ana su ne dukkanin halittun Allah kamar yadda zai zo a aya a gaba ula'ika alaihim la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in su ne allahinin din ma'ana masu la'ana masu tsinuwa za su ci gaba da tsine musu duk wanda suke koya abin da Allah madaukakin sarki ya saukar suka ki su bayyana shi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya yi alƙawari kuma a harshen annabin sallallahu alaihi wa sallama cewa duk mai karantar da al'umma abin da Allah ya saukar ba tare da ya koye ba ma'ana masani da zai bayyana ma mutane addinin Allah to komai da komai yana neman masa gabara a wajen Allah madaukakin sarki har kifayen da suke cikin teku to kaga kuma wanda kuma yake ɓoyewa shi kuma duk waɗannan abubuwan za su dinga tsine masa shine abu huraira radiyallahu anhu yake cewa laula ayatun fi kitabillah shai'an, haddathtukum shay'an mimma sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi in ba don wata aya a cikin Alƙur'ani ba da ba zan taba gaya muku wani abu da na ji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da na bar makaina sai ya karanta wannan aya yace amma ina so domin in ban bayyana ba wannan hukuncin na la'ana zai hau kaina haka in mutum ya sani ya bayyana ya bayyana ba a ɓoye abin da yake na shari'ar Allah ne a ɓoye a ƙi bayyanawa to sai Allah ya togace wasu ya ce in lallabi na tabu sai dai wanda da suka ɓoye ɗin daga baya suka tuba suka tuba daga laifin da suka yi ma Allah maɗaukakin sarki wa aslahu kuma suka gyara abin da da suka ɓoye ɗin ko abin da suka ɓata na gaskiya su fito su bayyana cewa da abin da suka yi ba haka ba ne ga abin da gaskiya take a kai shine al'islam ɗin da haka tuba a baki kawai ba ta wadatarwa sai mutum ya gyara so mutum ya tuba ya ce ya tuba to a ga alamar tubar a jikinsa idan laifi ne yake aikata na saban Allah to sai ya koma ya daina saban Allah din sai a ga ya zama na kwarai wannan shine Al'islam, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan wanda ya tuba ya bada gaskiya kuma ya aiki aiki nagari to shine illal ladina tabu wa aslahu ya Allah ya ce wa bayyanu kuma su fito su yi karara su gaya ma mutane cewa abin da muka faɗa da ba haka bane da abin da yake na gaskiya wannan shine sai Allah ya ce to wanda suka yi haka ko da da sun ɓoye din sun aikata wancan laifin sai Allah ya ce fa ulaika atubu alaihi waɗannan Allah zai karbi tubansu yasa babu wani laifi da bawa zai yi ya koma ya tuba ga Allah maɗaukakin sarki face Allah ya ce masa inda ya yi tuba wacce take taubatar nasuhan Allah ya ce ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah taubatar nasuhan asa rabbukum an yi an kun sayi atikun. wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar haka nan wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu wanda ya tuba daga zunubi ya zanto kamar bai aikata wannan laifin ba haka duk wanda ya yi laifi ya koma ya tuba ga Allah ba a girman kai ba a kuma cire tsammani da rahamar Allah قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا Allah ya ce yana gafarta dukkanin zunubai shi ma iblis ai in tuba yayi ai yayi laifin kuma ya ci gaba da bijire ma Allah madaukakin sarki bal ma yayi alwashin cewa sai ya batar da bayin Allah yanzu Allah ba zai yafe masa ba amma ba wani laifi da mutum zai yi a duniyan nan in dai zai tuba ya koma ga Allah ya kyautata tubarsa ko face sai Allah ya yafe masa ba a cewa Allah baya yafe ma wani a ce a wani ai laifin shi nan shi kenan ya riga ya gama ba zai taba samun rahamar Allah ba ba a daidai ma bawa kauna da rahamar Allah Allah madaukakin sarki ya ce wa ana tawwabu rahim alhalin ne mai tuba din ni ne mai yawan tuba ga bayina kuma mai jin kai gare su ta ya za su zo da tuba gare ni a ce kuma ba zan karbi tubar su ba ai Allah sai ce a tuba ai zuwa gare shi ai saboda yana da abin da zai yace musu ne da shi Allah ya ce innal ladina kafaru lalle waɗanda suka kafirce suka ƙaryata Allah da manzanninsa da littattafansa wa matu wa hum kuffarun suka mutu suna kan kafirci kaga ba tuba kenan sai Allah yake ulaika alaihim la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in lalle waɗannan la'anar mala'iku tana kansu da kuma la'anar Allah tana kansu da mala'iku da ma tsokacin mutane gaba ɗaya khalidina fiha suna masu dawama a ciki har abada la yukaffafu anhum azabu ba za a taɓa sassauta musu azaba ba wala hum yunzaruna kuma ba za a jinkirta musu ba ba za a tsaga musu ƙafa ba haka idan mutum ba wai mutuwa yayi akan kafirci ba Allah yana yafe masa Allah madaukakin sarki yana cewa innamat tawbatu ala Allah للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك أتوب عليهم ko fa ulaika atubu alaihim wa wakanallahu aliman hakima وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار wannan ba tuba a kanku mutumin da ya zo gargara sai da ya ga dauye mutu sannan ce zai tuba kamar fir'auna sai da ya ga mutuwa ya ga halaka ta zo tabbas ya ce amantu billazi amana banu isra'ila wa ana min almuslimin Allah yake ba karban tuba a wannan lokaci ce al'ana wa qad asaita qabla wa kunta min almufsidin sai yanzu ne zaka tuba shi yasa mutum ya tuba tun yana da sararin sa dan mutum ya aikata laifi ya tuba ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki ai tuba ba sai ka fito ka gaya ma mutane cewa ka tuba ba ga laifin da kai ka tuba ba tuba wannan tsakaninka ne da Allah madaukakin sarki haka za ka tsaya tsakaninka da Allah ka yi tuba wacce take kyakkyawa to sai Allah madaukakin sarki yace duk wanda ba su tuba ba su mutu akan haka to lalle waɗannan ba za a sassauta musu azaba ba haka nan kuma ba za a jinkirta musu ba a nan da Allah madaukakin sarki yace ulaika alaihim la'anatullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in ah, malamai suna cewa shin ya halatta kenan ka la'anci mutum wanda yake kafiri ne wasu ka ce ana la'antarsa yanzu ana iya la'antar misali Trump da Netanyahu da waye duk za a la'ance su saboda sun yi abin da yake babban laifi ne sun yi barna a doron ƙasa kuma suna kan kafirci ba sa san Allah wasu malamai suka ce a'a za a la'ance su amma ba da sunayensu ba ba sai ka ayyana ba sai ka ce fa la'anatullahi alal kafirina ko wasu ka ce sai ka ce la'anar Allah akan kafirai amma ba za ka kira shi da sunansa ba ka ce wani Allah ya la'ance shi wannan matsala ce ta tsakanin malamai wasu na ganin za a ambata wasu kuma suna ganin ba za a ambace su ba Allah ya ce wa ilahukum ilahun wahidun kuma ku sani cewa ilahukum ai ma'budukum abun bautar ku wanda ya cancanci a bauta mata domin akwai abubuwan bauta da yawa wanda su ba cancanci a bauta musu ba wanda ya cancanci a bauta mata da gaskiya shine la ma'budu bi haqqin illa Allah Shi ne ce ilahun wahidun Allah ne guda ɗaya yanzu an ce la ilaha yi shiru yi laifi ko mutum kawai ya ce la ilaha ya yi shiru ai ka kore hadda Allah kenan ai za ka kore ne sannan kuma ka tabbatar sai ka ce la ilaha babu wani wanda ya cancanci a bauta masa da gaskiya sai ka ce illallah sai dai Allah amma mutum ya tsaya to ya ce la ilaha la ilaha la ilaha wannan yana kafirci ne ya kore ma Allah ma babu shi ke yasa ita kalmar tauhidi korewa ne da tabbatarwa ka kore duk wani bauta daga wani wanda yake ba Allah ba ka kore mishi bai cancanta a bauta masa ba sannan kuma sai ka ɗauko bautar ka cokan ɗinta da ka kore ma waɗancan sai ka tabbatar ma ita ga Allah maɗaukacin sarki shi kaɗai cancanta a bauta masa Allah ya ce man yad'u ma Allah ilahan akhar la burhana lahu bihi ba wani wanda yake da wata hujja da zai bauta ma wani Allah haka Allah madaukakin sarki shi kadai ne wanda ya cancanci a kadaita shi da bauta ce la ilaha illa huwa babu wani abun bautawa da gaskiya sai shi ar-rahmanu ar-rahim Allah shine ar-rahman mai rahama ar-rahim kuma mai jin ƙai da bayinsa da Allah madaukakin sarki ya ambaci da waɗannan manya-manya daga cikin sunayensa ar-rahman yana cikin manya-manya daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki bal wasu ma suna cewa shine ismun lahil a'azam sunan Allah mafi girma to amma dai sunayen Allah suna nan da yawa Allah ya koye ma kansa wannan suna ɗin shi yasa Allah ya ce mu roƙe shi da dukkanin sunayensa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha haka nan Allah ya ce qul Allah aw du'ur rahman ko ku kira Allah ko ku kira shi ar-rahman ayyan ma tad'u duk sunan da kuka kira shi da shi wanda nashi ne falahul asma'ul husna yana da cikakkun tawawan sunaye haka ka kira Allah da dukkanin sunayensa ya rahman ya rahim ya Muminu, ya muhaimin ya Azizu, ya ghaffar kar a tsaya kawai sai ya ladifu kamar ba wani sunan Allah in ba ya ladifu ba da Allah yana da sunaye da yawa wanda ana roƙon shi da su kuma ya hayyu ya qayyum daga cikin manya-manyan sunayen Allah bi rahmatika astaghfir duk wanda ya shiga cikin kunci da damuwa ya yawaita kiran Allah da waɗannan sunayen sai Allah ya yi masa ce ya hayyu ya qayyum shi yasa ayar da ta fi kowace aya girma a cikin alkur'ani gaba ɗaya ba ayar da ta kai ta Allah da ya ambaci ayar nan ya fita ta da wannan sunaye Allah ya ce Allahu la ilaha illa huwa bai ce ar-rahman rahim ba me yace alhayyul qayyum a cikin wannan aya don a nuna girman waɗannan sunaye kuma sunayen Allah maɗaukakin sarki ba wanda yake tarayya da shi a cikin su ba wani wanda ya taba sama kanshi wannan sunaye ba wani wanda zai tutu ya ce shi ma da sunan shi irin na Allah ne babu Allah ne kaɗai ke da wannan sunaye aka sunaye na shi ne a roƙe shi cikin waɗannan sunaye shi ya umarni da cewa a roƙe shi da su kuma a roƙe shi da su zai amsa to Allah ya ce la ilaha illa huwa rahim lalle Allah maɗaukakin sarki shine wato wanda babu wani abin bautawa da gaskiya sai shi shine ar-rahmanu mai cikar rahama ar-rahimu mai jin kai da bayinsa daga cikin rahamarsa kuma da jin kansa da bayinsa shine abin da zai zo a aya ta gaba yanzu kamar shekaran jiya zuwa kwana hudu da suka wuce ba an sha zafi ba wa ya canja mana ne akwai wanda ya tsammani yanayi zai dawo yadda yake a haka jiya ne dai ake jin dan alamu alamu har muke cewa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ko dan wannan yanayi da ya fara sako kai Allah ya tabbatar mana da shi kaga wannan hikima ce ta Allah maɗaukakin sarki kuma wannan haka ya kamata mumini ya zama zanni mu dinga kyautata zato da Allah kar mu nuna munanta ma Allah zata mu zama muna ihsanin zanni billah Allah yana cewa ba ana inda zanni abdi ni fa duk inda bawa na ya zace ni haka in kai mummunan zato da Allah sai za ka ga mummunan sakamako in kai kyakkyawan zato a wajen Allah madara za ka san kyakkyawan sakamako haka duk sanda za ka yi zato da Allah kar ka yi zato irin na takurai allazina yazunnuna billahi zanna sau'i Allah ya ce alaihim da'iratu sau'i to gare su ne cewa wannan mummunar tunanin ko zaton zai koma haka ka zamanto kana kyautata zato da Allah madaukakin sarki ada allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim inni zanantu anni mulaqin misali ake na tabbatar cewa ni zan karbi littafi na da hannun dama da haka kana musuluncin ka kana musulmi ka dinga tabbatarwa da yaqini da yarda da cewa kai bawa ne na Allah kuma kai kake kan daidai har mutum ya dinga cewa anya ko dai za a raba kafa ko kuma anya abin nan zai fitar da mu kuwa sai ya hada da wani gefe na ka kyauta ka zato da Allah yanzu ba gashi cikin ƙanƙanin lokaci ba Allah ya ya mana yanayi ba ba mu san kuma me Allah zai zo da shi kuma a gaba ba ila daga yanzu an fara kenan wannan shine fatan mu a wajen Allah madaukakin sarki to sai waɗannan ayoyin da ta zo wasu ni'imomi na Allah da yi ma bayansa dan ya ji ɗansu ya tausaya mu to sai Allah ya ambaci waɗannan ni'imomi wanda in ba dan waɗannan ni'imomi ba rayuwar bayi za ta shiga cikin tagayyara da wahala yanzu ta kaddara cewa babu jirgin ruwa ta yaya za a yi ɗawainiya da abubuwan da ake ɗawainiya da su wanda in ba ta ruwan ba ba za a wuce da su ba mai dai da ake ɗaukansa daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa ba za ka ɗaura shi a jirgin sama ba ya ce a kawo shi ko ashe wannan hikima ce ta Allah haka Allah yana da sa cikin duk abin da yake aikatawa shi yasa mu riƙe Allah maɗaukakin sarki mu kaɗaita shi da bauta duk wani abu da zai zai sa fushin Allah ya hau kan mu nisance shi wannan shine abin da zai zo cikin waɗannan ayoyi